Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. raba da ni da ke na yi almirar zama da ke babu mai raba ni da ke ke na ba mu kullum zuciya Wace ka raba da ni da kai na yi anniyar zama da kai babu mai raba wani da kai kai na ba mu kullum zuciya ni na ne da za a ga jinin jiki sunan ki ne mutuwar fuja'a ta zo sanadin ki ne mazaka mahannuna ki taho ta damana da zan saki masoya ranar kwazambar duniya. Wuce ka raba da ni da kai na ya anniyar zama da kai. Babu mai raba mani da ke ke na ba mu kullum zuciya. Na ke hannun ka Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya ayyuka ya iyali. Gaskiya komai lafiya kalau sai godiyar Allah kawai. Muna kara godiya domin makon da ya gabata muka sanar da auren yan mu ko? Eh yar uwanmu. To a yawwa to a cikin eh. wannan makon ake auren nan kamar yadda muka zayyana a cikin eh, takardar gayyatar nan da muka gaskiya aka karkasa su aka rarraba aka karkasa su to a cikin wannan ƙarshen a wannan makon ne eh, aka ne lokaci yayi Aisha da mai shanu ake aure to muna yi ma Aisha da kuma angonta shagari fatar alheri Allah ya sa an yadda a dace Allah kuma ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare. Tare abin su ma'amin. da muke da su yau amma kafin nan har yau kuma mun samu karuwa. Murtala Faruk. Murtala Faruk sanyi na ai. To Malama Grace alhamdulillahi lalle Allah ya taimake mu wato Allah ya ba mu karuwar ɗa namiji kuma haka kamar yadda wato kuka ji. wato da yaron da ma mahaifiyar duk suna cikin ƙoshin lafiya alhamdulillahi kuma insha Allah za a yi to an dai riga an raɗa ma yaro suna za a ce muhammad maruf sannan kuma insha Allah kamar yadda aka saba eh, in abubuwan al'ada dai za su biyo baya ranar lahadin Allah yadda gobe kenan ina godiya kwarai ga eh, kowa da kowa da musamman abokan aiki da yan uwa da abokan arziki da ma dukkan masu sauraron mu wanda suka yi ta kira suna taya murna ko kuma wani abu dai makamanta haka ina godiya kwarai da gaske ina gode sosai To Allah raya Muhammad Maruf ya sa ya zama mummuni mai tausayin iyaye. To kabar da muka ce yau ma muna ɗauke da gaishe-gaishen fata alheri. Muna miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Alhaji Dauda Fika da Musa Abdu Kukuri. domin auren 'ya'yansu abubakar dauda fika da nusaiba musa kukuri wanda za a yi a central mosque na al'ansar da ke garin damaturu a jihar yobe sai dai ba a faɗi ranar da za a yi wannan aure ba to ala ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan zira koji da kuma na marigayi mr alibukar waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu marcus zira koji da kuma mary ali bukar za a yi wannan auren ne ranar 14 ga watan afrilu a majami'ar eyn jajeri Mai duguri da karfe goma na safe Allah ya nuna mana Allah kuma ya sa an yi adace. Gaisuwa da fatan alheri zuwa ga ainihin iyalan gidan baba abbas a kumasi da kuma iyalan gidan malam sani tarware na daure wato daurin auren 'ya'yansu alhaji lukman abbas shugaban luke spring water da kuma sayyada zina sani tarware ma'aikaciyar gidan rediyon zuriya fm wanda suke ɗaukar shirye-shirye sashi hausa da murya amurka wanda shi kuma auren za a daura a gobe ne daga masallacin alhaji daira abu abu kumasi to Allah ba da zaman lafiya ya kuma ba da albarkan aure to sai kuma ta yi murna zuwa ga zuwa ga iyalan CIS retired Shehu Abdullahi Jangebe turakin Jangebe da kuma iyalan Malam Umar Abubakar Dikko Mariri na daurin aure 'ya'yansu Aliyasawu Shehu Abdullahi NIS Kano State Command da kuma amaryarsa Zainab Usman Mujaddadi Mariri za a ɗaura aure ne gobe lahadi idan Allah ya kai mu. Za a ɗaura aure ne a Bacirawa layin Madugu titin Zango daura da ɗan Malka mai nama Kano. To Allah ba da zaman lafiya da kuma albarkar aure. Amin suma amin sai kuma gaisuwa fata alheri zuwa ga Gadafi Husaini baban Maryam da uwar gidansa tare da mamarsa malama Adama Abubakar a General Hospital Alkaleri da dukan 'ya'yansu. gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan alhaji abdullahi abubakar da iyalan alhaji ibrahim adamu domin auren 'ya'yansu da za a yi umar abdullahi da khadijat ibrahim waɗanda za a ɗaurawa aure a unguwar dillalai na lafiya a jihar nasarawan tarayyar najeriya ranar 27 ga wannan wata na maris da karfe biyu na rana Muna kuma miƙa gaisuwar fata alheri zuwa ga ango Salihu Ibrahim wanka tare da amaryarsa Hawa'u Juji Bara. Allah ya ba da zaman lafiya da zuriya mai albarka. Sai gaisuwar fata alheri da ta yi murna ga Abdullahi na Special School Management Board Bauchi tare da matarsa Sa'ade domin karuwar ya mace da suka samu wadda aka rada ma suna salamatu haruna allah ya raya salamatu ya sa ta zama mummuna mai tsoron allah da kuma kulawa da iyaye To yanzu kuma bari mu miƙa ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Dikko a unguwar Yalwa da ke a birnin Kumasi na rasuwar Muhammadu Gali Umar Dikko ko kuma da aka sani galin afafa to Allah ji kansa Allah sa ya huta ya kyautata makoma da magabata baki daya mu kuma ya kyautata namu zuwa ban kwana nake To, baba makon da ya gabata muka ba da labari sai muka kafa wannan eh, na kacici kacici na muka muka ba da labarin bakun latinin ne da ya dura fitsari a cikin <laughs> roban eh, lafiyar ba. Haka. <laughs> Yawwa muka ce to tsakanin wannan bakun da kuma. Eh, ah, Shi likita. Likita muka ce wane ne ya fi wauta to mun sami waɗanda suka amsa wannan sun fi ɗari biyar mm. <laughs> da suka aiko ba da eh. lallai to baba nuruddin adamu gwataki ya ce bafulata ne shi kuma shamsu badamasi ganda ya ce likita Hussein Dangote Karasuwa shi daga jihar Yobe shi kuma ya ce dan Fulani shi ne ya fi wauta da kuma Ashiru Abdullahi shi kuma ya ce likita shi ne ƙaton mahaukaci. to galibin dai waɗanda muka samu dai gaskiya suna cewa likita kama daga abdulhamid alasan da sanusi imamu ƙauren moda da injiniya abdulkadir el shatima da zadok a je masu da sha'aibu ishak sai kuma jibrin jam cham hmm. yakubu abubakar duk likita likita suka ce ba duka likita suka ce da adamu mohamed da mahmud bukar da mohamed sadis hmm. da hizbullahi murtala Murtala. Eh. To ga su da ne muna ta karantawa ne har zuwa. Ni dai gaskiya duk likita likita nike gani. <laughs> Ni ma ai nayi ra'ayi da su ni ma likitan ne nike ganin malam al'amarin da sauki. <laughs> To kawai da muka ce wannan wannan mako ma za mu kafa labarin da za mu bayar sai a je shafinmu na sada zumunta Facebook domin yin muhawara a kai har yanzu kuma kuma kuna iya aiko mana da naku labarin ku kafa shi a wannan dandali namu na sada zumunta. zumunta domin idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa mu karanta. To yau dai baba mun yi babban bako. Hmm. So ta mi hannu je. Na da kai daga ka zana je. Eh, so da shi zuciya daɗi kamar ya haɗe da ra'ayin ya zama. musamman shi ya yi wannan wakar mai daɗin daɗi sosai Yanayi soyayyar mu yayi daidai hayya yawa na gode Assalamu alaikum warahmatullahi sunana Isa Ayagi kamar yadda mutane suka sani. Idan aka ce Isa a yagi da wacce waka aka san ka a ɗan rera masu sauraro kafin ma kafin ka fara cewa komi. To alhamdulillahi an sanni da waƙoƙi da yawa irin su mutuka raba da sauran kallo irin su maryama da sauransu gashin da yawa amma bari na rera wanda mutane suka fi sani sosai mm-hmm. kamar wakar da ake cewa mutuka raba da ni da ke na yi anniyar zama da ke babu mai raba mani da ke ke na ba mu kullum zuciya to masha Allah to banda ita akwai wakar Wai yaushe za ki dawo Mariya gimbiya ga wata zuciya tana rikida kamar wahainiya kowa za a bani Maryama ba za ta kai ki ba. Maryama <laughs> suna ne kawai. <laughs> A ni kawai a tsari na ina ɗauka suna kawai in ya masa waka kawai haka oh, nake. idan kuma sunan bai maka ba fa. A ya danganta ko bai mun ba wani lokacin ana samun irin wata mai sunan in ta ji na yi wa wata ita ma sai ta ce ta rasu a yi mata to sai kin ga an kuma samun karuwar suna kenan <laughs> yanzu aka ce isa yagi na'am yaya aka yi kawai tsundama ga harka ta waka to gaskiya zan iya cewa waka na tsin da cikin ta ne cewa zan iya cewa ni kawai da ita aka haife ni da ita aka haife gaskiya gado kenan kai eh ba gado ne ba kawai ne irin kamar baiwa ce wanda Allah ya keɓantar bayansa da ita mm. to ni ma ya keɓance ni da ita gidanmu da kakanni na duk yawancin malamai ne gidanmu gidan karatu ne mm. karatun ma na addini so amma dai ni sai na fito da wani abu da musamman na fito da baiwa ta waka da ka fito da waka Na za ka ga yawanci mafi yawan mawaka suna fuskantar kalubale daga gida eh ni ma na fuskanta gaskiya saboda ni gidanmu lokacin da na taso ina yin waka karatu ake so a in yi a gidanmu mm. abin da ya manci karatun addini da kuma karatun boko mm. to kuma sai zamana duk littafi na ma na makaranta da sauransu kowanne zan iya buɗe ko ina sai in ka buɗa ka ga waka ce a ciki na rubuta waka tun a da can matan primary school so wannan abubuwan ya ta bani matsala har an taɓa kona mun kundin waka ta ma saboda ba a so a gida eh wallahi da aka kona maka ya kaje. gaskiya ni ban ma sanya na je ba saboda su suka sanya na gani mm. su suka ga yadda na zama saboda sai da aka kuntar da ni a asibiti tsawon lokuta ana ta jinya na akan waka eh to aikin san abin da Allah ya sallada shi cikin rayuwarka mm. to dole ya zama kamar mahadin rayuwarka so dole wannan abin sai da yasa na kwanta a asibiti tsawon lokuta ma da kyar aka sawo kaina to yaya aka yi suka zo suka amince to alhamdulillah kin san iyayen kala kala ne kuma an ce da baki gwara baki-baki so suna duba masalahar cewa da wakar da dan nasu wanne ne yafi muhimmanci so dan ne yafi muhimmanci saboda haka shi kuma dan ya darsu da wannan abin da yake so sai kuma a duba abin da yake so din nan mai kyau ne ko mara kyau zai iya kama ci gaba ko ba zai iya kama ba wannan masalahar suka duba suka gato ni idan aka raba ni da waka kamar za a takaice min rayuwata ne karshe za a yi jifan gafiyar baidu mm. ni ba a same ni ba kuma ba a sami yadda ake so ba to shi yasa suka kyale ni suka mika ragama in ce in ci gaba da waka ta kuma alhamdulillah na ci gaba da wakar ina yi kuma an samu nasarori da yawa kuma gashi karatun ma ana kan yi don an kai wani mataki ma daidai gwargwado wani mataki yanzu ake to a karatu dai na na ida e nce program mm-hmm. yanzu haka kuma ina ta fifiyarin da zan dora karatu na alhamdulillah to wannan ka fi gaya mana kalubalen da ka fuskanta a gida a cikin al'umma da abokai kuma fa gaskiya na fuskanci kalubale da yawa da yawa ta hanyar ta zummar irin dan kira Eh, ga su abubuwa da yawa ko cikin abokai kana magana a ce kai da Allah ba waka ake ba ko a irin irin dinka ɗinka na abubuwa dai da yawa wanda eh ana kunyata ka cikin mutane ba a maida waka sana'a ba yawa a kasar mm. Hausa ba a kasar Hausa ba a dauke ta sana'a ba an dauke ta kamar roƙo kawai ku dai kuma gaskiya ya danganta da yanayin yanda mu muka saita ta a kasar Hausa mun maida waka roƙo kawai mawaki sai dai je yayi waka yayi bambadanci yayi waye amma kuma kullun duniya na canjawa kullum duniya na canja mu yanzu ba irin wannan matakin muke ba a wani mataki kake mu matakin da muke na yanzu na ci gaba ne mai na ci gaba gogayya da kasashen duniya a harkar music mm. cewa duk wani ci gaba da ake samu mu ma ya zama da kasar hausa mun same shi mm. ta hanyar yanda ake buga kiɗa da yadda ake salon murya da salon waƙar ma yadda ake rubuta ta ma ya sauya da kuma ma'anarta wato jigon wakar ma ba. shin ya sauya ko bai sauya ba

Mm. yana zuwa dogo tafiya ya yi saye da sayarwa kuma kullum yana gadaran cewa wai shi mai wayo ba wanda zai iya mashi sata idan yana tafiya yana jin labarin cewa ana tara fatake ana eh, mashi sata eh, yana gadaran eh. cewa shi din nan ya fi karfin barawo yana da mm. waye shi ya fi karfin ashe mm. wani babban barawo yana ji kullum yana ji shi yana wannan ikon Allah saboda haka sai shi ko wannan barawon ya kudurta a ran shi cewa sai ya yi mashi sata Na'am. Sai shi ke nan wannan falke ya tafi cin kasuwa ya yi eh. tafiya mai nisa ya je cin kasuwa ya ci sa'a ko wannan ya dace ya sai da duk hajarsa. Ya samu fura ya sha yadda ya kamata eh. ya ɗaura raƙumin shi ya samu wuri ya kwanta. To. Da nufin gobe da safe zai tashi ya tafi ya koma gida. Eh. Shi kenan ɓarawa nan duk yana sa mashi ido yana sa mashi yana sa mashi ido shi kenan da ya ga buzu lallai ya gaji sosai kuma bacci ya kwashe shi shikenan sai ya silalo ya silalo ya silalo na farko ya sace kuɗin buzu ya sace ma komi da buzu yake da shi ya bashi kawai da raƙumin shi sai ya yi a hankali a hankali ya ma buzun na aski tas <laughs> shi da buzu ya tashi da safe ya juya nan bai ga shirgin kayan da ya aje gefe ba ya ce a'a me yake faruwa ne ya taba aljihun wajen shi ya ji an sace mishi kuɗi ya ce a'a me ke faruwa haka sai ya ɗaga hannun shi haka a kai ɗin nan kamar zai kwala ihu sai ji shi ba su ma. Sai ci <laughs> haka. Shi ba ya yi mamaki a ce shi kamar shi ɗina a ce a mushi sata a ce ba shi ba ne. <laughs> Ci haka shi ba ya mamaki. Kaga dai ɗakin nan bai kama da ɗakin shi ba saboda duk kayan da yake nan ba shi nan haka kana kuma ya gashi nan kuma ya shafi kansa ya ji ba su ba ya taba kanshi ya ji ba su ba ya ce ba ce ba shi ba yawa kaji <laughs> manyan mutane ba ɗaki yake da ba ɗaki yake ba kamar da muka ce banda yin muhawara akan wannan labari za ku ma za ku iya kafa naku labarin idan Allah ya nuna mana mako mm. zuwa za mu zaɓi wanda ya fice mu karanta yanzu a madadin baba Yakubu makeri Alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> Ka suka sassa na jiki ke dai suka ɗauki. Ka zama bari na. Ki ce mahaɗin sirri.